duk wani mutumin kirki musamman mu 'yan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa sunna ba mu da jam'iyya tamu kowace jam'iyya in tana da mutum tsayayye mutumin kirki to shine namu shugaban majalisar malamai na kungiyar izala rashin abuja sheikh ibrahim duguri ke magana a wazin kasa da kungiyar ta gabatar a abuja karshen mako kasa da makonni uku gabanin babban zaben najeriya shugaban majalisar malamai na kasa na kungiyar sheikh sani haya jingir ya yi kira a tinkari zaben cikin lumana addinin musulunci rayuwa ce gaba ɗaya ciki kuma hadda siyasa yadda ta tinkaro dinnan kowa ya tabbatar ya je ya yi zaben don allah ba don kwaɗayin abu abin duniya ba kuma ya lura da cancanta ta yadda za a yi ƙoƙarin maido da tsaro a ƙasarmu da ci gaban bunƙasar ilimi da tattalin arziki wanda wannan duk ba za ta yiwu ba sai an lura da cancanta. duk ɗan siyasan da ya fito kuma ya yi kirari to mu duba tarihinsa me ya yi da mun ga abin ya mana daidai to mu yi amma akalla ka ai wasa da ƙuri'a kuma daidai wannan lokacin nake ƙara yaba wa su mutanen inec da suka ce suna shirye da matsalan nan ta zaɓe cewa mutanen da suka jefa a wancan karan ma ba su fi 60 bisa 100 ba yanzu kuma suna da 75 bisa 100 kaga wannan ya fi ma wancan cancantar a jefa ba wata hanya da za a bi a ce ba za a yi ƙuri'a a yanzu ba sannan kuma jama'ar najeriya gaba ɗaya kowa yana cewa ya zaɓu da a yi zaɓe don a gyara ƙasa to wannan muna wayarwa da mutane kai kasu yadda da wata hatsaniya duk yadda za a zo zolaye mutum kar ya faɗa mu gyara muke so ba faɗa ba haka shi ma shahararren mai wa'azi Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya nanata muhimmancin rajistar zaɓe duk inda malamai wannan kungiya suke a ƙasar nan su je su yi wa'azuzzuka don waɗanda suka ɗan yi sakaci ba su karɓi katunansu ba su je maza maza a wannan ɗan ƙaramin lokaci su karɓi katunansu don su samu damar yin zaɓe domin an ba mu dama cewa mu zaɓi wanda muke so saboda haka idan mutum ba shi da katin nan ba zai yi zaɓen ba. Wakilin mataimakin shugaban ƙasa barista tayar tayar ya buƙaci yi wa gwamnati fatar alheri. Gwamnati ƙarƙashin jagorancin Dr. Goodluck Ebele Jonathan take ta ƙoƙari wajen ba da goyon baya da gudunmuwa wajen harkokin ilimi ta kalli harkar almajirai da gina makarantu karo na farko da dai abubuwa da dama da ta yi na mutane su ji tsoron Allah sannan kuma su taimaki gwamnati da addu'o'i akan Allah ya sa a yi zaben nan lafiya kuma Allah ya ba da nasara da zaman lafiya. Ƙungiyar dai ta gabatar da gidauniyar naira miliyan 750 don gina makarantu da masallatai a faɗin Najeriya har ma da Ghana. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.